sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lasariya na yau Litinin 24 ga watan Janairun shekarar 2022. Baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Maryam da kanun labarai. Rahotanni da ke fitowa daga kasar Burkina Faso da ke yammacin Afirka sun ce sojoji masu bore sun tsare shugaban rockmark christian kabore da mambobin gwamnatinsa wakilin kungiyar tarayyar turai ta eu a fannin harkokin waje joseph borrell ya faɗa a yau litinin cewa eu ba ta shirin bin sahun amurka wajen ɗauke iyalan jami'an ta daga ukraine a daidai lokacin da ukraine ɗin ke zaman tankiya da rasha shugaban hukumar lafiya ta duniya ta who tedros adnam ghebreyesus ya faɗa a yau litinin cewa annobar covid-19 yanzu ta shiga shekara ta uku ya kuma yi kira ga kasashe da su haɗa kai don kawo ƙarshen annobar kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa ana zaman rashin tabbas a burkina faso inda rahotanni suka ce sojojin kasar sun kifar da gwamnati muna tir da Allah wadda da irin wanga irin bori da sojawa suke yi a kasar Burkina Faso. Yau kasashenmu ta yammacin Afirka ana so ne a maida mu kamar zamanin mulkin kama karya. A jihar Bauchin Najeriya kuma gwamnatin jihar ta sakarwa kananan hukumomi 20 mara musamman wurin amfani da su sai dai an ja kunnen su cewa su jami'an kananan hukumomi su yi amfani da wannan daman yadda ya kamata kada kuma ya zamana sun samu hali ne wanda za su azurta kansu. Akwai kuma rahoto akan yadda masunta a jihar Difa suke kokawa akan matsalolin da suke fuskanta na rashin isasshen tsaro da izinin shiga kogin Chadi. Muna kuma ɗauke da shirin ilimi da Yusuf Ali Haranje zai gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rahotanni da ke fitowa daga kasar Burkina Faso da ke yammacin Afirka sun ce sojoji masu bore sun tsara shugaban Rockmark Christian Kabore da mambobin gwamnatinsa. Kafofin yada labarai sun ce an samu rahotannin kazamin fada a kusa da fadar shugaban kasar da ke ga babban birnin kasar. Burkina Faso dai ta samu kanta cikin rikici da kungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da alka'ida da IS tun daga shekarar 2015. Tsawon makonni dai an yi ta yada jita-jitar juyin mulki bayan da 'yan ta'adda suka kwace wani sansanin soja a arewacin kasar har suka kashe sojoji 49. Shugaba Kabore ya kori majalisar ministocinsa da shugabannin sojojin kasar a watan Disamban da ya wuce a zaman mai da martani akan haram. wakilin kungiyar tarayyar Turai a EU a fannin harkokin waje Joseph Borrell ya faɗa a yau Litinin cewa EU ba ta shirin bin sahun Amurka wajen ɗauke iyalan jami'an ta daga Ukraine a daidai lokacin da Ukraine ɗin ke zaman tankiya da Rasha. Borrell ya yi magana a yayin da ya je wani taron ministocin harkokin wajen EU wanda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai halarta ta yanar gizo. Borrell ya faɗa wa manema labarai cewa ba za mu yi abin da Amurka ta yi ba saboda ba mu da wani dalili, amma sakatare Blinken zai sanar da mu. Jim kaɗan daga baya, Birtaniya ta ce za ta kwashe wasu daga cikin jami'an ofishin jakadancinta da iyalansu daga Kiev a matsayin mai da martani akan barazanar Rasha. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ta WHO, Tedros Adnam Ghebreyesus, ya faɗa a yau litinin cewa annobar COVID-19 yanzu ta shiga shekara ta uku, ya kuma yi kira ga ƙasashe da su haɗa kai don kawo ƙarshen annobar. A lokacin wani taron manema labarai a Jamus, Tedros ya ce muna cikin wani muhimmin lokaci yanzu, ba za mu ci gaba da barin annobar ta ci gaba ba. A jiya Lahadi, daraktan WHO a Turai ya faɗawa kafar yada labaran AFP cewa da alama nau'in Omicron ya kai kasashen Turai wani mataki. Ya kuma yi hasashen cewa kashi 60 cikin 100 na 'yan Turai za su kamu da nau'in Omicron zuwa watan Maris. A Amurka, kwararre a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa, Dr. Anthony Fauci ya faɗa wa shirin gidan talabijin ɗin ABC na This Week cewa adadin nau'in Omicron ya fara raguwa a ƙasar. Kwanaki bakwai kenan a jere a jiya Lahadi da ƙaramar hukumar Beijing ta ba da rahoton sabbin kamun cutar COVID-19 'yan kwanaki kafin a fara wasannin Olympics na hunturu a birnin. Haka kuma larduna a kusa da babban birnin kasar su ma sun ba da rahoton samun sabbin kamun cutar. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. A yayin da aka shiga halin rashin tabbas a kasar Burkina Faso inda rahotanni ke cewa sojoji sun kifar da shugaban rock mark christian kabore bayan wata tarzoman soja akan bukatar samun kayan yaƙi domin tunkarar ƙungiyoyin ta'addanci masu rajin kare demokaradiyya a jamhuriyar Nijar sun bayyana takaicinsu a game da yadda demokaradiyya ke fuskantar barazana a mafi yawan kasashen Afirka ta yamma. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da rahoto akan haka. har zuwa karfe biyu na ranar yau litinin babu tabbaci game da abubuwan da suka faru da shugaban kasar burkina faso rock mark christian kabore wanne rahotannin sanyin safiya suka ayyana cewa sojoji na tsare da shi a wani barikin sojan birnin wagadugu a wani abin da ke kama da juyin mulki lamarin da tuni ya fara ɗauka hankulan masu sharhi akan al'amuran yau da kullum irin su abdurrahman alkasim president rock kabore yana daya daga cikin shugabanni wanda zaben su ya kowane zaɓe cancanta ko inganci tunda ha shugabannin adawa ma sun halarci rantsar da shi saboda amincewa da suke sun sha kayi a demokaradiyanci bayan abubuwan da ke faruwa a arewa maso gabas ta kasar matsala ta ta'addanci a ce kuma su sojoji sun ɗauki eh, makamai sun yi halbe-halbe sun yi yunkurin juyin mulki wani abu ne wanda ya saba ma abubuwan da al'ummar burkina faso suka so tunda sun so a jagorance su demokaradiyya wannan shi sa ma suka kori blaise compaore saboda wanda suke ganin kamar ba demokaradiyya ke dauke da shi ba wannan kuma wani abu ne wanda ba zai aiwa ma afirka ta yamma ba da mai ido wasu majiyoyi a burkina faso sun yi nuni da cewa akwai alamar rarrabuwar kawuna a tsakanin dakarun kasar mafari ake fuskantar jan kafa wajen sanar da jama'a abin da ke faruwa a zahiri tun bayan tarzomar da ta sake barkewa a wasu barkokin soja a cikin daren jiya lahadi wayewar yau litinin shugaban wata kungiyar kare demokradiyya a nan nijar inusa sauna na mai kalubalantar wannan al'amari da ke nuna alamun yunkurin shimfiɗa mulkin kama karya a ƙasashen yammacin afirka muna tir da allah wadda da irin wanga irin buri da sojawa suke yi a ƙasar burkina faso yau ƙasashenmu ta yammacin afirka ana so ne a maida mu kamar zamanin mulkin kama karya an yi juyin mulki mali an yi juyin mulki gini yanzu gashi nan ana so a yi ta burkina faso kuma kowane lokaci hujjojin da ake sawa sai a kawo zancen ko rikicin siyasa ko matsala tsaro to wake yaƙi soje to in soje ya bar hilin daga ya ɗauki miliki ya koma siyasa ina ne za a samun ci gaba duk yanda milikin horar hula ta zama ya yi zama alheri ga talaka akan milikin soje kuma duk tarihin duniya ba a ga inda ƙasa ta ci gaba ba cikin zamanin milikin soje kenan mutane su yi hatara kawo lokacin aiko da wannan rahoto bayanai daga birnin wagadugu na cewa sojoji sun girke tankokin yaƙi a mashigar gidan rediyo da talabijin mallakar gwamnatin burkina faso wato rtb yayin da suke ci gaba da watsa shirye-shirye kamar yadda suka saba a wani lokacin da jama'a ta shiga cikin halin rudani sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Haɗaɗɗiyar daular larabawa wato UAE ta faɗa a yau litinin cewa ta daƙila wasu makamai masu linzami guda biyu da suka auna Abu Dhabi. A wata sanarwa UAE ta ce barbashin makaman masu linzami sun faɗo ƙasa ba tare da haddasa wata barna ba kuma babu wanda ya jakkata. Ma'aikatar tsaron UAE ta ce a shirye take ta magance duk wata barazana kuma ta ɗauki duk wasu matakai da suka dace don kare ƙasar daga duk hare-hare. A makon da ya gabata wani hari da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka ɗauki alhakin kai shi ya taɓa wani wurin dakon mai a Abu Dhabi har mutane uku suka mutu wasu shida kuma suka jikkata. Haɗaɗɗiyar daular larabawa dai na daga cikin haɗakar dakarun ƙasashen da Saudiya ke jagoranta da suka kai hare-hare ta sama da yawa akan wuraren 'yan Houthi a Yemen tun bayan harin na makon da ya wuce. A jiya Lahadi aka fara tattaunawar kwanaki uku a birnin Oslo da ke kasar Norway tsakanin tawagar Taliban a ƙarƙashin jagorancin muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar Amir Khan Mutaki da jami'an ƙasashen yammacin duniya da kuma wakilan ƙungiyoyin al'umma na Afghanistan a daidai lokacin da ake fuskantar taɓarɓarewar lamarin jin a Afghanistan. Ana keɓaɓɓen taron ne a wani otel a babban birnin Norway kuma shine irinsa na farko da wakilan Taliban ke yi a Turai tun bayan da 'yan Taliban ɗin suka hamɓarar da gwamnatin Afghanistan a watan Agustan bara. An dai ta ja in ja a taron ko da yake an sake kawo muhawara akan ko su halatta gwamnatin Taliban ko a'a. musamman tun da a Norway ake taron kasar da ke mambar kungiyar NATO da ta shiga harkokin Afghanistan daga shekarar 2001 zuwa lokacin da 'yan Taliban suka kwace kasar. Da yake magana a ƙarshen zaman ranar farko, wakilin Taliban Shafi'ullah Azam ya faɗawa kamfanin dillancin labaran AP cewa ganawa da jami'an ƙasashen yammacin duniya wani mataki ne na halasta gwamnatin Afghanistan. madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Bauchin Najeriya kuma, gwamnatin jihar ta sakarwa yankunan kananan hukumomi su guda 20 mara dangane da yin amfani da kudaden su kai tsaye ba tare da yin haɗaka da gwamnatin jihar ba. a wani mataki na daidaita sahu wajen ɗaukar ɗawainiyar da ya rataya a kan yankunan ƙananan hukumomin musamman batun biyan albashi daga bauchi ga rahoton abdulwahab muhammad Comrade Yusuf Garba Alkalari shine shugaban karamin hukumar alkalari kuma shugaban kungiyar shugabannin yankunan kananan hukumomi na jihar Bauchi ya ce batun haka yake. Gaskiya Allah saka wa gwamnan Bauchi da alheri kuma lalle ya isa cikakken mutum mai cika alkawari. A ɗaya daga cikin abubuwan da muka fahimta shine rashin ba wa ƙananan hukumomi dama yana ɗaya daga cikin matsaloli musamman na tsaro a wannan ƙasa. To ya ga kamar yadda ya faɗa cewa zai zaɓen kananan hukumomi an an yi zaben ƙananan hukumomi bayan an yi zaben ƙananan hukumomi ya sake ba wa ƙananan hukumomi yancin kansu duk abin da ka ga yanzu ƙaramar hukuma take yi a ƙarƙashin ta take yi don ah, misali da mun zo ba musamman yawan ma'aikatan mu ba na ƙananan hukumomi yau an waye gari komi da komi ya koma hannun shugabannin ƙananan hukumomi da kuma kananan hukumomi albashin muna biya da kanmu ne through e-payments to kamar wani lokaci ne kuka fara aiwatar da biyan albashi da kanku a yanzu dai muna da cikakkun wata uku wannan mun biya da kanmu kuma ba a samu matsala ba za ku miƙe kafa ne ku ta cin karan ku ba baka gaskiya wannan lokaci ba lokacin wasa ba ne. akwai abin da ake kira local government due process dole sai an bi wa'annan ka'idodin a gefe guda na tuntubi shugaban ƙungiyar kwadago na jihar Bauchi comrade danju misali ya taya kananan hukumomin murnan ci gaban da aka samu ya kuma ja su game da batun tafiyar da kudaden gwamnati wannan wani ci gaba ne mai mahimmanci saboda kasan kusan a tsarin doka kusan kowanne daga cikin su ne na gwamnati bangare ne na gwamnati mai cin gashin kanta amma a tsarin najeriya muna da federal government muna da state government muna da local governments to in ba don cin kushewan al'amurori ba da ya kamata a ce komi ma local government ita take tsarawa to amma a yan shekarun baya sai aka samu akasi to a gaskiyar magana in ka lura za ga cewa kungiyoyi na ma'aikata nolge da nlc suna ta kokari kan cewa a ga cewa local government an bata autonomy na ta ba don komi ba ita local mai ita ce wacce take kusa da al'umma kowa ya ebo damuwansa na rashin lafiya na kudin makaranta na komi da komi in ya samu kansulan su su zai kai wajen shugaban karamar hukuma kaga ba za ka kwatanta da a ce za ka zo directly ka kawo gwamna ko kwamishina kuka ba mafi yawa mutanen mu da suke zaune a kauye ba san ma kowa a jiha ba su gwamna shugaban karamar hukumar su da kansulan su shine gwamnan su shine kwamishinan su to wannan tsarin idan har aka bar shi ya gudana yadda ya kamata eh, gaskiyar magana mutane za su ji daɗi especially mutanen da suke karkara kira da muke da su shine komi yana da tsari naira goma na gwamnati za a kashe yana da tsari su jami'an kananan hukumomi su yi amfani da wannan daman yadda ya kamata kada kuma ya zamana sun samu hali ne wanda za su azurta kansu kwaga kuma eh, kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba kaga haka kuma ba za mu yadda ba mu ma za mu sa ido abdulwahab muhammad bira amurka daga bauchi a nigeria. a gaida abdulwahab muhammad da wannan rahoton idan muka sake leka jamhuriyar nijar za mu ji cewa masunta a jihar difa suna kokawa akan matsaloli da sana'a su ke fuskanta biyu bayan umarni da hukumomi suka bayar na sake bude kasuwannin sayar da kifi a jihar wasu masuntan da suka zanta da wakilin murya amurka sun bayyana damuwarsu akan lamarin da ke faruwan Ga wakilin namu Abubakar Isa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. kusan shekara guda hukumomin jihar difa suka ba da izinin kama kifi sai saidawa har ma da bude kasuwannin kifi bayan rufe kasuwannin tun shekara 2015 da aka yi don rikicin boko haram sai dai bude wannan kasuwannin zuwa yau masu kama kifi suna fuskantar matsaloli kamar karancin tsoro wurin kama kifinsu rashin izini na shiga kogin tadi a hukumce da zargin amshe kifi har ma da kone shi da jami'an tsaron Nijar suke yi. Shugaban kasuwan kifi na jihar Difa Malam Madu Ibrahim. sojojin sun kama kifi har sun kona. To abun nan ba abun zama bane mun tara mutane sun tayi sun sadu da manyan sojojin sun tantamna sun yi magana ku. Amma duk da haka sojoji ba su yadda ba wani lokaci ana kama wani lokaci kuma sai su sake su wuce kasuwa. Wahalhalun da masu kamun kifin suke fuskanta ya yi kamari a garurukan da ke da iyaka da kogin Chadi kamar Boso, Ngegime, Kablewa. Ladi Mamman kansilar Kablewa ta tabbatar da jami'an tsaro suna amshe kifi har ma da babbaka mishi wuta. Kihi in aka je aka kamo shi ko da ka zo da shi gashi bakin gari kana kallon gari wajen shiga da ci gari sai jami'an tsaro su karbe kihin nan sai su babbaka mishi wuta. Wannan shine babbar matsala da take ci mana tuwo a ƙwarya tunda wannan matsala ta shahi mutumin da yake cikin kablewa gaba daya matsala ce wacce ba mu san ina za mu je a mana maganin ta ba. Dan Allah dan annabi jami'an tsaro su taimaka mana. Game da wannan matsalolin da masu kama kamun kifi suke fuskanta komi hukumomin jihar difa za su faɗi ko roji dala shugabar majalisu na jihar difa eh, musamman ma dan a karfarafa zaman lahiya da tsoro dole sai an bincika tukun kihin na daga ina ne ya zo wane ne ya kawo ta wannan aikin jami'an tsoro ne kuma eh, mutane eh, rama su gane da cewa Eh, dole sai an karfafa tsoro tukun eh, za a yi kasuwanci kenan musamman ma mutane ya kamata su gane kuma su bada haɗin kai da jami'an tsoro don su yi aikin su yadda ya kamata. Duk da matsalolin da ake fuskanta kusan kasuwanni bakwai na kifi addakwai a cikin jihar Difa kuma bude wannan kasuwanni ya kawo sauki a rayuwar talakawa. Abubakar Isa, Difa Niger sashen Hausa na muryar Amurka. A gaida Abubakar Isa da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fako hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane kangi ilimi abun jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da sake saduwa da mu a cikin shirin namu ta da fatar kun muni lafiya a cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata inda muke jin wasu kaɗan daga cikin shirye-shirye da ake yi don ganin an kawo daidaito a tsarin ilimi a jihar Gombe musamman ga yara marasa galihu da kuma ganin cewar sun samu ilimi daidai da kowa. Yau ma za mu ɗaura daga inda muka dakata. watakila a ƙarshe ban san shawarar da za ka baiwa gwamnatin najeriya gaba ɗaya jihohin arewacin najeriya ba ko me ya kamata su yi idan bankin duniya ta tashi kamar sun cire hannun su daga cikin wannan ganin wannan shiri zai iya karewa nan da shekara ɗaya ko biyu masu zuwa gaskiya muna ganin abun da ya kamata ya kamata jihohinmu da ma manya-manyan 'yan siyasunmu a samu wani abun da ake kira ko educational tax wanda za ana cirewa ko da kamfanoni ko kuma wani tsari wanda za a na adana kuɗi wajen wajen ganin cewa an maida yara makaranta because in ka duba a kasashen da suka ci gaba za ka samu yanzu ko da irin sudan in ka ga sudan akwai babbar jami'ansu da ma azhar da ka gani jami'a ce wanda wakaf yake rike da ita ba wai gwamnati ba ne to akwai bukatan gwamnatoci a yi irin wani wakafi wanda za a zo ana duba yaran da ba su zuwa makaranta ana mai da su makaranta in kuma gwamnati ne ana duba kamfanonin da ake da ya zamana akwai educational tax da za na cire musu wanda da wannan za ana amfani ana mai da yara wanda ba su da galihu ana mai da su makaranta in aka ɗauko irin wannan tsari din za ka ga in kuma aka yi abin da gaske ba ha'incin mu na 'yan najeriya ba to za ka ga dai tsakani da allah yara da yawa sun koma makaranta kuma nan da shekaru kaɗan sai ka ga an yashe yaran da ba su zuwa makaranta wakafin azhar da aka yi da wasu manya-manyan jami'o'i a duniya gaba ɗaya za ka ga har mu yaranmu na nan najeriya suna cin gajiyan wannan wakafin to kaga akwai bukatan masu hannu da shuni da gwamnati da a zauna a sake nazari in ma za a kira summit ne on educational reform na northern nigeria wannan abu ne wanda za a yi marabalale da shi kalubale dole ne akwai kalubale saboda in ka ga mu nan ba mu saba irin wannan abun da aka faɗa ba dubi a duba na ƙasa a tallafa musu kuma wasu za su ga kaman ai saboda siyasa wani zai ga kaman ato ai ba jam'iyyar mu bane ba zai tallafa ba wani kuma zai ga ba zai iya bada wani gudumawa ba to irin wannan kalubalen zaka gaskiya akwai su wasu kuma iyayen su ce to mu ba za mu tura yaran mu su zo karatun zamani ba wanda har yanzu akwai wanda suke da wannan fahimta din to kaga akwai a bukatan gwamnati ta shigo baki daya akwai bukatan su ma wanda suke da wannan fahimta na ba za mu bari yaran mu su shiga karatun zamani ba su gane cewa zamani ya yi nisa kuma in ba ka zo ka haɗu da zamani ba za ta tafi tabarka. Ina fatan ka a dangane da wannan shiri da aka fara aiwatarwa nan jihar Gombe. To muna fata abu ya ɗaure ko da bayan wannan programin a samu wani tsari wanda gwamnati za ta ci gaba da shi duk da daman akwai subeb wa hukumar ba da ilimi a mataki na farko suna da department na tsangaya akwai bukatan a karfafa shi kuma su fita su faɗaɗa su nemo taimako su nemo su assasa abubuwa da yawa wanda zai a za a tallafa irin wannan tsari da kuɗi kaɗan in kai mamaki abin da aka yi a shekara ɗaya na mai da yara to inda an yi shekara hudu ko biyar ko shida ana yi da da yawa yanzu yara za ka samu sun koma makaranta suna rubutu suna karatu to muna kira ga gwamnati da kowa ma ba gwamnati kaɗai za ta ma komai ba akwai bukatan mutane da suke da dama su ma su shigo cikin harkan ilimin nan a samu a inganta shi kuma a bawa yaranmu saboda idan ba mu yi ba duk abin da yake jawo ta tashin hankali da rikici da uh, su boko haram su duk rashin wannan ilimi din ne amma aka samu wayayar al'umma ko al'ummar da take inganta haka sai ka ga uh, mun samu nagartacciyar al'umma Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakon namu dr abdullahi baffa ahmed garkuwa shugaban samar da tsarin ilimi na bai ɗaya a jihar gombe sai duk ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gratiam ni kuwa yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar Columbia. Peace salam. Can hakika ba da tangarda ba. To madalla a gaida Yusuf Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. To bari mu faro sakonnin namu da sakon Mamun Salihu kauran na moda zamfara. ya ce yawan samun juyin mulki a kasashen afirka ta yamma wani abun damuwa ne kuma hakan ya kara fito da kalubalen da ke gaban kungiyar ecowas na gadin tatin kari wannan matsala an yi juyin mulki a kasar mali da gini gashi kuma yanzu kuma sojoji na yunkurin gudanarwa a burkina faso duk a yammacin afirka ta yamma sai kuma sakon bafa haruna bajoga na kungiyar arewa media writers ya ce ilimi dai shine jagoran komai a cikin al'umma to amma sai dai ranar ilimi ta duniya ta zo ta samu dimbin yaran makarantu a sassa na najeriya cikin hutun dole a sanadiyar rashin tsaro mai inganci da wannan ne kuma muke kira ga mahukuntan mu cewa su sani hakkin samar da hanyoyin ilimi ta kowace fuska yara ta a kansu da fatan za su yi hubasa don sauke nauyin da allah ya ɗora musu wanda kuma zai tambaye su a kai sako na gaba ya fito ne daga abubakar kawo girgir ya ce ya kamata a gudanar da binciken gaskiya cewa wani sanata a jihar borno ya tura yaransa 'yan daba inda suka ci mutunci da kuma zaluntar wata mata har wajen sana'arta domin wannan abin takaici ne matukar abin ya tabbata gaskiya muna kira ga gwamnatin borno da ta najeriya su ɗauki kwakwaran mataki a kai sako na karshe na cewa salam voa hausa muna kira ga kotu da ta gaggauta daukan mataki mai tsauri akan malamin da ya garkuwa da ɗalibansa mai suna hanifa domin hakan ya zamo darasi ga na baya wasika daga yahaya danno azare da na mairo umar makira da umar abubakar odoji azare tare da tahir m tahir jambulo To madalla yanzu ko ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya. rahotanni da ke fitowa daga kasar burkina faso da ke yammacin afirka sun ce sojoji masu bore sun tsara shugaba rock mark christian kabore da mambobin gwamnatinsa Kafofin yada labarai sun ce an samu rahotannin kazaman fada a kusa da fadar shugaban kasar da ke Wagadogo babban birnin kasar. Burkina Faso dai ta samu kanta cikin rikici da 'yan kungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da alka'ida da IS tun daga shekarar 2015. Wakilin kungiyar tarayyar Turai a EU a fannin harkokin waje Joseph Borrell ya faɗa a yau litinin cewa EU ba ta shirin bin sahun Amurka wajen ɗauke iyalan jami'an diflomasiyarta daga Ukraine a daidai lokacin da Ukraine ɗin ke zaman tankiya da Rasha. Borrell ya yi magana a yayin da ya je wani taron ministocin harkokin wajen EU wanda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai halarta ta yanar gizo. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ta WHO Tedros Adnan Ghebreyesus ya faɗa a yau litinin cewa annobar COVID-19 yanzu ta shiga shekara ta uku. Ya kuma yi kira ga kasashen duniya da su haɗa kai don kawo ƙarshen annobar. A lokacin wani taron manema labarai a Jamus, Tedros ya ce muna cikin wani muhimmin lokaci yanzu. Ba za mu ci gaba da barin annobar ta ci gaba ba. Haɗaɗɗiyar daular larabawa wato UAE ta faɗa a yau litinin cewa ta dakila wasu makamai masu linzami guda biyu da suka auna abu dhabi a wata sanarwa uae ta ce barbashin makaman masu linzami sun faɗo ƙasa ba tare da haddasa wata barna ba kuma babu wanda ya jakata ma'aikatar tsaron uae ta ce a shirye take ta magance duk wata barazana kuma ta ɗauki duk wasu matakai da suka dace don kare ƙasar daga duk wasu hare-hare. To ba sauraro takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon gada da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga limamin yarbawan birnin Kumasi Alhaji Tanko na rasuwar Hajiya Nimatu Alhaji Majid. wanda Allah ya mata rasuwa a birnin New York a nan Amurka kuma aka yi jana'izar ta a ranar Lahadi wanda za a yi addu'a a gobe talata a gidan Alhaji Alwa'iz a birnin Kumasi. To Allah ji kanta da rahama ya gafarta ma sauran magabata. Yanzu a madadin wanda kuka ji muryoyinsu musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Lazar Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma mu na wannan la'asariya. Baba Yakubu makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.